da haka yake fa amma ta asiru qara'in al-kharija an al-mu'minin fil ilmi bil khabar fa lam nadkur nan ma yake alamomi tasirin alamomi waɗanda suke na waje akwai alamomi da yawa da suke iya tasiri a kan ko hadisi ko kuma su kansu masu ko hadisi ya ce wannan ba mu ambace su ba li'anna tilka al-qara'in domin irin waɗannan alamomi قد تفيد العلم tana iya tabbatar da wani hukunci lau tajarradat anil idan ko da babu wani labari ba wani hadisi kai wani dalili wa idza kanat bi nafsiha qad tufid al ilma lam tuj'al tabi'atan lil khabari ala al idan ya zama ita karina karan kanta an ce karina alama ma'ana ba wai turan lafazi ya tabbatar da wani abu ba a samu wata alama da take bayanin wannan abu dan kana iya karanta hadisi haka ka gan shi da ne nuni akan wani matsala amma an duba abubuwan da suke kewaye da hadisi ko abin da ya kunsa a dinga cewa ai hukunci kaza na ganin abu kaza ake nufi da shi wannan su ake kira alkarai ma'ana dalilai na waje ko wasu adamomi don haka su kansu kan iya zama abin da za a tabbatar da hukunci da su ba dole sai an yi wato sun zama sun fito a cikin wannan khabar ɗin ba kamar yadda shi hadisin kuma ba a sanya shi ya bibiyi waɗannan abubuwan ba bal kullum min ma qariqun ila al-ilmi ko kowanne daga cikin qarina daga cikin khabar ɗin ko dai ya zama shi a karan kansa hanya ce gane ko na tabbatar da abu wa ila banni ukra wani lokacin kuma zato ne ko ma'ana wani abu ne da kake hasashen shi ba dole ya zama haka وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما ما إذا أنت سام قرينا حتى تكي نفي شما دليل اللي يزوى أبن دليل نوني أكي كنا سكا حتى جبادايا أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر وكما قرينا هي قرينا تبعية لكما دليل دليل نزني ko dalilin dalili ne kabdi karina kuma karina ce zanniya to akan iya samun haka wa kullum man kana bil akhbari a'lam duk wanda yafi sanin hadisi Ya yafi sanin hukunce hukuncen hadisi ya san abin da ya shafi sanadin hadisi da su masu rawaito hadisi da kuma wato asalin tsoron zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kunsa a cikin hadisin ma yace ce yaqta'u bi sidqi akhbarin la yaqta'u bi sidqi haman laysa mithla yana iya yanke hukuncin cewa hadisi ta za gaskiya ne yanda in wani ya zo ya kalla hadisin zai ce hadisin ba gaskiya ba gane ko amma wanda yake da masani ya zai iya cewa ai hadisin gaskiya ne ya tabbata saboda dalili kaza da kaza da kaza ya yasa sanin ilimin hadisi shi kanshi wani abu ne wanda yake ƙara kimar malami an gane ko mutum ya san ilimin hadisin ya san makamarsa shi yasa za mu ɗan duba wasu daga cikin littattafai da suka yi tsokaci a kan irin wannan matsala littattafai ne da yawa sai dai kawai a taƙaita kan wasu tun da bayan da za mu iya gangane su gaba umuman in ka duba eh, littattafai musamman da ake rubuta su a kan ko hadisi ko akan fito akan samu wani malami ya zo ce zai fashin baki ma'ana zai yi bayanin ne suka kwanta to a cikin bayanin na akan samu wanda zai bayani akan mutane da halayyar masu ko hadisi wanda wannan ilimi a wajen malaman hadisi shi ake kira in munjar wa ta'adi ma'ana suka da kuma wato adaltawa ma'ana abinda ganin mutum adami ne da wasu sukofi da suka tattara a kansa ko a soki mutum saboda an gan shi da wata siffa ta zargi wannan shi ne ilmul jarhi wa ta'ala kuma tun daga malaman farko aka fara samun irin wannan ilimi tun daga su haya ibn ma'in haya sa'id da su imamu bukhari da dai makamantansu sun yi ta rubuce rubuce za su rubuto rayuwar mutum su ce wane shi ne kan wane kaza kaza da kuma shi kaza har zuwa da irin su ibn hajar cikin takarir da sahabi imani ko eh, imam zahabi a cikin nizamin da ikidar ko siyarwa a adamin mubada mana za a ɗauki mutum ne sai a sau shi a wani ma'auni sai a gaya a matsayin wannan mutum an taɓa tuhumar shi da karya ko kuma ya sufofin shi na kamala ko ba da kamala idan an zo hukunci a hadisi sai an yawan wannan amma an samu mutum a ciki an gane ko dan aka samu mutanen nan dukan su adidai ne ba a tuhumar su da wani abu to kaga za a iya cewa hadisin yana iya tabbata idan kuwa ana zargin ɗaya daga cikin su da wata siffa ta zargi kamar a ce ana tuhumar shi da ƙarya ko kuma a'a ya ba ya taba ba da labarin wani da bai haɗu da shi ba da dai su. to kaga sai a yi suka a wannan hadisin a iya cewa za a suke shi to sai abin da ya shafi shi kan shi hukunci akan shi hadisin da zai zo da irin hanyoyin da zai zo in gane ko hadisi yakan iya zuwa amma a samu yana da hanyoyi da yawa wanda ta yiwu hanya guda ɗaya da ya zo ba yi da ƙarfi ta wannan hanyar amma an samu wata hanya takan iya ƙarfafa ya an ba manta ba wancan satin mun yi magana a kan littattafai cewa kamar yanzu wanda ke karanta mazhabar malikiya da zai dauke ya zama yana da misali ko da rana gane ko na muhammad sadiq al-gumari wanda in ka duba dai littafin risala zai kawo ma baki ne kawo, ma'ana maganganu gane ko Shi ne kamar su da yake amma ba dalili to amma shi ne risala ya san da akwai dalilan kama yace zai kawo ma kowace matsala ya kawo dalilin ta kuma yi bayanin wannan dalilin ta yi littafin ba zai iya karantuwa ba saboda zai zama ya yi girma da yawa to shi yasa sai aka samu wasu malamai suna takaita irin wannan don haka yanzu ala misali ta ɗauki kamar shi misali ko jelala ga shi a sharhi risala na muhammad bin sabi al gumani wani mutumin maroko ne ko tunis ne ko kama a cikin risala ya kawo babu taharatul ma'i wa tawli wal buqa wannan babi ne a risala yace wa ma yujzi min al-libasi fi salati da abin da yake wadatarwa na tubati a cikin sallah da yake kada rahimahullah wal musalli yunaji rabbahu wannan shine lafazin da yazo a rasa amma bai kama dalili mai dalilin cewa wal musalli yunaji rabbahu ba shi wannan malamin da ya dauka zai kama dalilin cewa lallai gaskiya ne manzo sallallahu alaihi wasallam an samu daga gare shi cewa mai sallah yana zance da Allah ko yana sadawa da Allah sai ya ce bi hadisi anas قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم إذا كان أحدكم idza kana fi salati fa innahu yunaji rabbahu to kaga shi mai risala da yake zai ce ma kawai al-musalli yunaji rabbahu ba bukatar sai ya kama wannan domin hadisin dan shi a tunanin shi ka sani a lokacin su da ba a irin yanzu ba yasa kar ka dauki littattafan maza ba ka ce kawai zube ne ana faɗa ra'ayi a huwa mabni a dalili da abin da ga an faɗa yana da dalilin da yasa ya faɗa haka gane ko in babu dalili yana da ijtihadin da ya kai shi zuwa ga wannan ya kawo hadisin har karshe ce alhadisu muttafaqun alayhi wa fi babi an ghairihi akwai kuma wasu dalilai wasu babin akwai wasu hadisai da yawa yace to kaga lafazin risala shine wal musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahhaba lidhalika bil wudu to me fa dalilin fa alayhi an yata'ahhaba lidhalika dalilin shi shine ce li qawlihi ta'ala idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa hadisi abdullah aka ne ta kawo sa har ya fito da duka dalilan da yasa wajen wannan magana to kaga kuwa idan mutum har zai karanta risala yi nemi wannan littafin ba to zai karanta risala haka zai tashi ba ne ma بدون معرفة به Ya gane ko ma'ana idan wata matsala ce da aka yi sabani a kanta Eh, kayan misali ko najasa ko wani abu da sauransu aka kawo sai ce ai malikiya ba su da dalili sai a ce a ka je ka duba dai dalilan da suka kawo ya ne ko kamar a nan akwai matsala da ya kawo yake cewa shi mai risala yake cewa wa yakunu zalika jima'in qahir غير مشوب بنجاسته ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالقه من شيء نجس أو طاهر ne ko to anan ya kawo hadisi yace idza tagayyara ahadu awsafihi bima dhukira suliba tuhuriya lil ijma wannan ba magana mai risala ne magana mai sharri ne kuma zai kawo dalili cewa idan ɗaya daga cikin su ruwa ya jinkata to ruwan nan ya zama ba za a yi amfani da shi ba a zama da yawancin mu za mu ɗauka cewa idan ɗanɗanar ruwa ya canza shi ke nan ko warin sa ko kalarsa ko abin nan an ce ina dalili zai ce haka mai risala yake da akwai dalili sai ka nemi dalili farko Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an faqura mun gane ko wa anzalna minas sama'i ma'an faqura haka nan akwai hadisin Abu Umama radiyallahu anhu da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake innal ma'a la yunajjisu shay'un illa ma gadaba ala rihihi wa ta'amihi wa lawnihi to shi wannan hadisin ga ba da inganci cewa shi ruwa baya zama na najasa da wani abu sai dai abin da ya rinjayi warinsa ko ɗanɗanansa ko launinsa mana wannan ba hadisi ba ne saboda hadisin da aka rawaito a haka aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce amma ba yi da inganci sai shi ma da yake rawahu ibnu majah wa daru qutni wa fi sanadihi ba'd amma sanadin hadisi akwai wani don haka ba za a ce annabi ne ya ce idan ruwa ya jinkata da ɗaya daga cikin sukofinsa ya zama najasa ba ba za a ce annabi ne ya faɗa ba saboda hadisin da ake dangantawa cewa annabi ya faɗa bai inganta shi yasa shi ma ya ce hadisin sanadinsa akwai rauni amma ya ce wa lahu turuqun ukhra yana da wasu hanyoyi kuma daban-daban hadisin da ya zo ma'ana ba ta hanyar Abu Umama ba kenan amma su ma din ya ce ba'ifa dukansu suna da rauni wal umdatu amma abin dogaro shine alal ijma malamai ne suka yi ijma'in cewa in daidai daga cikin zubar ruwa ya kita to ruwan nan ya zama na ba na ba za a yi amfani da shi ba ya zama zahirun gairu tahur wannan ijma'i ne na malamai kuma ijma'i hujja to haka mutum zai karatun fiqh ya kamata ya dinga sani giddani an gane ko ma'ana in ka zo ka tuke ni ka ce me yasa ka ce ko a mazhabar ku ka ce ka dace ga dalili sai ce ai dalilin bai da inganci ne ce to akwai ijimai Yanzu ta ce hadisin bai inganta ba to akwai ijimai da ya tabbatar da haka ijimai kuma ba ta cewa bai inganta ba an gane ko ya ce haka ku ibn al-munzir to haka zaka samu ana fitar da hadisi dan haka sakacin da muke a irin wannan lokacin shine ilimin hadisi ba a bashi muhimmanci da ka zo kila ka fara karatu hadisi sai ka ga abin yi tsayi yana da wahala an ce wannan ya ce an ce wannan ya ce da wahala ka fi so kai a zo a baka abu kai tsaye in gane ko duk abu zai zo ya ce ma me hukuncin kaza ka ce kaza haram ne ko halal da yana bukatan ka ce mishi kaza halal ne ka ce mishi ga dalilin da yasa ya zama halal kaza haram ne ga dalilin da yasa ya zama haram ko ni na gino akan wani abu cewa misali kamar wani aiki a cikin sallah cewa duk wanda bai wannan aikin ba sallar shi ba ta yi ba to sai na gina shi akan dalili me dalili na dalili na shine saboda kaza da kaza ko an samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaza da haka duk wanda zai karanta mazhaba ta ya da wanda littafin shine mafi kusa akwai manya manyan littattafai irin su tanhi in gane ko da istinka duka na ibnu abdul bar da kuma wasu malamai da suka yi maganganu a kan wannan wannan a mazhabar malikiya ne a wannan irwa'ul gani na taklidi a hadisi manar Sabin. manar Sabin littafi ne na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hambaliya ya ne ko shi ma ya yi littafin shi ne kamar yadda mai da ya rubuta littafi duk da yake a cikin littafin sa shi yakan kawo hadisan wani lokacin ce hadisin mutafakun alaihi wani lokacin ce hadisin yana da rauni to malam albani Allah ya masa rahama da ya tashi sai da ya ɗauki wannan littafin ɗaya bayan ɗaya yana ciro dalilan yana binciken idan ya samu hadisi a cikin manarar sabi zai zo ya yi magana akan wannan hadisi don ya nuna ma yadda wato ya kai da ma'ana zurfi a cikin ilimin hadisi in ka ɗauki matsalan hadisi ɗaya za ka ga yadda yake jero shi ya shiga ta nan ya kawo wannan hanyar da ce a'a wani ya rawaito shi wani ya yi kaza wani ya yi kaza ah, kamar yanzu ya kawo hadisi ya ce ah, hadisu addinin nasiha akwai ya san addinin nasiha ko hadisi ne ko ya ce hadisin ya zo ne a shafi na goma sha uku a wancan littafin kaga yana ne a karanta littafin yana ciki da wani a shafi na sha uku ya ce hadisi ne sahihi yace hadisin warada min hadisi tamim dari wa abi hurairah wa abdullah ibn umar wa abdullah ibn abbas inda albani yace hadisin ya zo ta sahabbai guda uku to kowanne daga cikin sahabban nan zai dauki ɗaya yace ga abin da aka rawaito ta hadisin sa yace amma hadisu tamim hadisin tamim dari da yake ya rawaito fa akhrajahu muslim wa abu awana kuma yace ma muslim zai ce mujalladi na farko shafi na kai. sai wannan ka zo ka ce wai da yahuda ne da zai soki addini Yace muslim ya fitar da shi hadisin tamimu dari kenan ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin addinin nasiha ya ce sahabbai hudu ne suka rawaito to hadisin tamimu dari ya ce wanda ya rawaito shi muslim abu awana abu dawud an-nasa'i imamu ahmad ibnu nasr eh, daga suhail ibnu abi sali daga afa daga zaidun laifi daga shi tamimu dari daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sai dai sun yi ƙari sai dai imamu muslim bai ƙara lafazinsa ba cewa addinin nasiha salatan sun mazadu jami'an wa kunna liman ƙala lillahi wa likitabi har zuwa ƙarshen hadisin to ya gama da hadisin tamimun dari sai ya ce daga shayar da sarauta ya ce wa abi huraira cewa amma hadisu abu huraira fa akhrajahu an-nasa'i wa tirmidhi ya kama duka wanda suka fara sannan sai ya je hadisin abdullahi dan umar ya ce wa amma hadisu abdullahi ibn umar fa akhrajahu ad-darimi wa ibn nasr wal bazzar a cikin zawaid dinsa min tariqi hisham ibn sa'ad an zaid ibn aslam wa nafi anhu ai an abi hurairah qultu imam ya ce ni kuma sai na ce wa hadha sanadun hasan wannan sanadin yana da kyau wa huwa ala shar'i muslim sharadin imam muslim ne amma kuma bai fitar da shi ta wannan hanya wa azahu fil jami'i sahih li abi shaykh wa amma hadisi ibn abbas yace fa akhrajahu ahmad min tariqi amr ibn dinar qala akhbarani man sami'a ibn abbas yaqulu fa dhakara huma al-quran qultu yace nace kuma wa rijaluhu tiqa duk wanda sarauto hadisin amintattu ne ya kuma jarhu wa ta'dil kenan yace gairan nabi lam yusamma sai dai wanda ba ambaci sunansa ba shi ba san ko shi tiqa ne ko ba tiqa ba wannan shine ilimin abinci. da haka idan albani ya zo ce ma hadisi da inganta ba yana da dalilin kai kuma kai saka ciya inganta ba sai ka kawo dalilan da za su don kudi wannan dalilan da ya kawo shi yasa wasu yan uwa gaskiya ba su fahimci a ce hadisi ya ba ba ne ko kuma hadisin da ka kawo yana da rauni sai ce ya za a yi kowa da ka duba irin binciken da yake sai ya bi shi daki ke, kowace hanya sai ya biya aka samu hadisin ta ina ya zo suwaye da waye idan ma akwai matsala a hadisin ya yi bayaninsa in ba matsala ma ya yi bayaninsa kaga ya kawo babul aniya yace hadisu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ittasala min jafnati kaga yace sahihun akhrajahu abu dawud wa ibn majah min hadisi abdullah ibn kuma ba wannan bane kadai littafin albani yana da silsilatul ahadith al-da'ifa yana da silsilatul ahadith al-mawdu'a yana da sahihul tarhib wa at-tarhib wa tarhib yana da sahihu sunan abi dawud sunan sahihu sunan ibn majah yayin da tafai da yawa wanda na takriji ne kawai da haka kana shakku akan wani hadisi da aka kawo in ka koma cikin irin wannan littattafan to za ka iya gane cewa hadisin da aka kawo haka ne ko ba haka ba kuma matsalar da aka gina akan hadisin ma'ana haka take ko ba haka take ba in gane ko kamar yanzu anan ya ce ah, akwai hadisin da ya zo cewa salli wa in ƙaƙara ala al ma'ana cewa yi sallah ko da a ce wato ana ruwa kan abin shimfiɗa sai shi mai manaru sabir ya ce rawa bukhari a shafi na sittin a littafin sai shi imamul albani ya ce ba'i hadisin yana da rauni ba sahih ba wa huwa ziyada fi hadisin sahih tsari ne a cikin hadisin da inganci aka yi wanda ta kaddama taqlidu ya riga ya yi bayanin a hadisi na ɗari da goma a wannan littafin kuma wannan wani baiwa ne da Allah yake ba wanda ya so daga cikin bayinsa da kuma dagewarsa in mutum ya dage wanda dina jahadu bina da an biyar na subula ba wai muna tsarkake albani bane cewa ya fi kowa a cikin malami akwai magabata wanda suka gabace shi wannan tanfisul hadith na imam ibn hajar al-asqalani shi ma ya fitar da hadisin arwafi'i al-kadir misali in ka ɗauki matsala ka dauki hadisi ɗaya wannan mujalladin shi na farko ne mujalladi albani wannan da lil mujalladi tara ne ya ne ko mu muna da masalikul dalala mujalladi daya dan da zamu haɗa kanmu da waɗannan mutane mu muna da mujalladi ɗaya na mazhaban ya mu suna da mujalladi wannan yayi tara wannan yayi goma sha wannan kaza in an koma tambayin na ibn abdul bar ya nan mujalladai da yawa shi ma da yayi tafrijin ya fitar da hadisan ah, muwatta maliki ma irin wannan ne yake kawo in ko ko istirka to a nan, ibnu hajar a littafinsa shi ma ya yi irin wannan bincike ne hadisai ne na wani littafi da aka rubuta ya ta kawo su gaba daya kamar yadda albani ya a cikin tamamin minna akwai wani littafi da ya shahara ana ce mishi fiqh sunna ko to mai fiqh sunna ya kawo hadisai da wanda bai san hukuncin hadisi ba zai je gini akan wasu matsaloli na to sai ma albani ya dauki hadisan ya bi su daki yana bayani kamar anan akwai hadisin kullatai hadisin ya zo cikin bulugul maram ko shi ne hadisin ya kawo shi a bulugul maram ba daga ma mau ne dan ya al kabar idan ruwa ya kai yawan kulla guda biyu al-kulla shine salka da ake yi wato ta fata an je kaman daga ƙasar arewa nan daga Sokoto zuwa Niger zuwa har Yaman suna amfani da wata fata ce ake yin ta mai girma sosai da ake jiba ruwa shi to hadisi ya zo cewa idan ruwa ya kai santa guda biyu najasa ba ta ba ya kuke ganin haka aka ce hadisi to sai ya ce hadisu ba balaga galma kullatai ne lam yahmil khabathan sai ya ce daga shi wanda suka rawaito shi a shafi wa ahmad wal arba al arba'a sune abu dawud tirmidhi nasai ibn majah وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه ولفظ أبي داود ليش تقال لفظ أبو داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباء والدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر شما زي زي مكان أكن sanadin hadisin da waye da waye yace wa lafzul hakim lafazin hakim da ya rawaito shine idza kana al-ma'u qullatayn lam yunajjisu shay kada san bambancin lafazi wa fi riwayatin li abi daud wa ibn majah fa innahu la yanjus قال الحاكم صحيح على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم وقد احتج بجميع رواته وقال ابن منده إسناده على شرط مسلم sai ibnu hajar ya ce wa madaru rikicin hadisin duka alal walidi ibn akan wani mutum ne sunan shi walidi ibn kafir fakila wasu suka ce an rawaito hadisin daga walidu ibn kathir daga muhammad ibn ja'far ibn zubair wasu suka ce an rawaito daga walidu eh, shi walidu ibn kathir daga muhammad ibn abbas ibn ja'far kaga an bambanci wasu ka ce kuma daga ubaidullahi dan abdullahi dan umar wasu ka ce daga abdullahi dan abdullahi dan umar wal jawab malam ibnu hajar yace amsa shine anna hadha laysa iframan qadihan fa innahu ala taqdiri an yakuna al jami'a mahfuzan to shi ma zai ta magana akan wannan hadisi yayi magana akan wannan hadisi ya kai kusan shafi hudu hadisi guda daya yana so ya bayyana ma ya ingancin sa don haka a yau idan mutum ya zo kawo matsala aka ce hadisi zai kafa hujja da wani ya ce hadisi mai rauni sai ce ko duk hadisin da aka zo kuke kariya ne da akwai dalilin da ya sa ai sai an bincike ake gani ko wani zai ce ma to duk abin da aka kawo zai kuce hadisin bai yi ba wannan tafarki ne tun na magabata saboda ni dan a kiyaye abin da ake danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar nan ya kawo hadisi na biyar da shi mai rafi'i mai littafin eh, rafi'ul kabir ya kawo shine hadisin aisha wanda kuma hadisin eh, mutane da yawa abin ya shahara ya yaɗo a cikinsu suna ganin ma abin haka yanzu ka zo ka sa ruwa eh, a rana sai ka zo za ka yi alwala da shi ko za ka yi wanka da shi ne ake cewa yana haifarwa eh yawwa ku tirta to wannan akan hadisi aka nime shi sai dai hadisin da inganta ba shine hadisin Aisha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama na ha ha ani tashmiki manzo sallallahu alaihi sallama ya hane ta akan dumama ruwa ta hanyar sashi a cikin rana ma'ana ka san lokaci in sanyi yayi yawa sai ka dan sa ruwa ya bi ko ka bari rana ta daga dan ka watsa ka ji ba zai cutar da kai ba wa qala aka ce manzo sallallahu alaihi Wai ya ce mata innahu yuritul baras cewa yana gadar da albar shine ake fassara shi da kudurta duk da yake albar ba kuturta bane aljuzab shine albar shi shine wato irin ciwon nan na mene wanda ka ga mutum kaman ya kone shine albar wanda fata nan za ka yi kaman ja nan ka yi idan haka da sauransu wannan shine albar amma aljuzab shine kuturta gane ko shine aljuzab to yana gadar da albarat to sai ibnu hajar ce wanda suka rawaito hadisin su ne daru da ibnu abi akami da abu nu'ai da haji dukkan su sai rawaito hadisin ta hanyar khalid ibnu isma'il daga hisham dan urwa daga babansa shine urwa ibnu zubair yake cewa ya shiga wajen manzo Allah daga Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajenta ta ce wa qad sakhantu ma'an fi shams na dumama ruwa a cikin rana faƙada sai ya ce la taf'ali ya humaira ya ke wannan wato iya ko wannan karamar mace kada ki aikata haka fa hu yurisul bara wannan shine hadisin lafazin da yazo kenan gane ko to wanda aka rawaito hadisin duka shine Khalid ibn Isma'il Khalid ibn Isma'il to Khalid ibn Isma'il malamai sun yi hukunci akan shi cewa matru wannan shine jarru wa ta'dil ma'ana an yi watsi da shi ba karban hadisin idan an jarraba shi ya taba kariya to ko ya zo da hadisin sai a ce to hadisin bai yi ba saboda wannan mutumin da yake ciki shine maganganun da shi ibnu taymiya ya dunkule sai ce wannan ba wajen da zai fasa su ba kagan dai ce zai tsaya wannan bayanin a littafin sa za a za ɗau lokaci ba ba gama karantawa ba za ka ce, in kana so sai ka je inda aka yi bayanin sai ka je ka ɗauko waɗannan bayanan yace wa Khalid khalid din nan ibnu hajar yana magana yanzu a kansa ma'ana ana suka ne sufofinsa ala ibnu adi ibnu adi ɗaya daga cikin manya manyan malamai yana da littafin shi al-kamil fi du'afa yake cewa kana yaba'ul hadith yana sa hadisan ƙarya yana danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya dan haka in aka same shi a sanadin hadisi wannan hadisin ya fadi to yanda ake sukan hadisin kenan da haka ba wai ana nufin cewa in ka kawo hadisi ne sai mu kalle shi sai a ce bai yi ba saboda kai ba ba daga cikin mu kake ba ko ba a masallacin mu kake sallah ba ko ba dan kungiya kungiya kaza bane la ba haka bane ana duba illar hadisi ne to kaga wanda ko yake kawo hadisan ƙarya ya danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a amince mishi ba zai iya faɗan ko menene ba an gane ko kuma ana so ne a tsari zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maganganun mutane to ga dai ibnu adi ya ce kana yaba ul hadith amma duk da haka ya samu wanda ya goya mishi baya ya mara mishi baya rawaito hadisin ta wata hanya daban shine wa tabahu wahab Ibnu wahab abul buqtili an hisham shi ma daga hisham kala sai ya sake cewa shi Ibnu adi kenan ya ce wa wahab shi wahab din da ya mishi mutaba'a ya rawaito hadisin ta wata hanya shi ya fi ma khalid din shari huwa asharu min khalid wa tabi'ahuma al-haytham ibn adi haisan ibnu adi shi ma ya musu mutaba'a ya samo hadisi shi ma ta wata hanya daban tunda wannan hanya ta baci waccan ma ta ɓaci to an samu hanya ta hudu to ga malamai suna bin diddigin hanyoyin hadisi ko sun kai ɗari ko sun kai dubu ne sai sun bi su sun tabbatar cewa yaya hanyoyin su shine kamar abin da ya gabata cewa imamu bukhari yana cewa haddace hadisi masu inganci dubu da masu rauni dubu ɗari abin nufi kenan ya san wannan hanyar ya san in ka kawo hadisi ne zai kawo ma hanyoyi ɗari akan hanyar hadisi ya ce gashi wannan hanyar ai akwai wani ba ta da kyau kamar yanzu ne ka tashi za ka tafi kan sai ka ce wace hanya ce ta kusa ya ka ce a hanyar samu na a ce ai ta yi gargada da yawa ba ta da kyau za ka ce to shi kenan ka zaga ka bi ta nan bauchi sai a ce nan kuma ta yi nisa ko sai a ce a to kai yanke ka koma abuja ka kullo ta kaduna ka je ka shiga kano ya ce to ina zan je duk hanyoyin da ka ga dai ba su da kyau kenan to haka suke bin diddigin hanyar hadisi a ce wannan hanyar sai duk an bincika musamman akwai tuhuma a cikin wanda suka to yanzu an samu mutum na uku tsayewa a ce shi kuma ba yi da abin nan shine wato haitam ibnu adi shi ma ya rawaito hadisin ya ce daga hisham daru kutuli ya rawaito sai malam shi ibnu abi ya ce wal haitham shi haitham din nan kazzabahu yahya ibnu ma'in yahya ibnu ma'in ya ce maka ne yana ma annabi kariya to kaga hadisin dai a ce in ka sa ruwa a rana ba a wanka da shi ba hadisi bane ba annabi bane yace sai a wasu wasu aiki dan kila abin ya shahara kamar canfi an kai wanka da ruwan da aka sa a cikin rana za ka yi kukurta to canfi ne ba annabi bane ya faɗa to yana daga cikin kuskuren da muke daga mutum ya yanko magana sai ce annabi ya ce kaza wannan kamar ƙarya ne ba dan zaka ce ya ce sai ka kawo da gawa da gawa da gawa har inda yake to shi yasa malamai suke bin diddigin wannan hanyoyi to banda wannan da aka kore sai wani ya sake musu mutaba'a kuma ya sake zo ita hadisin ta wata hanya shine Muhammad ibn Marwan As-Suddi wannan shi ma ibn Hajar yace matru shi ma ba ta faruwa ya shi dan yana kariya akhrajahu Tabarani fil Awsat min talihi wa qala lam an yasha illa Muhammad ibn Marwan kaza qala fa wahima wa rawahu Daruqutni fi gara'ibi Malik an ma ta hanyar Malik min tsariki Ibni wahab an malik an hisham wa yace haza batil wannan hadisi ne batacce an Ibni wahab wa an malik aidan wa man duna ibn wahab du'afa duk wanda suke kasa da imam masu almim haka zaka yi ta karanta an kana san ka je kaga mutum a maimakon wasaf din nan da wani <laughs> zaka ɗauki wannan ta daban kai ta karantawa kana ganin hadisai da ingancin wannan ibnu hajar ba iyaka littafin sa ba nan ka dauki fatul bari haka yake fasa hadisan bukhari gane ko idan ma akwai wasu ruwayoyi da suka zo da ƙarin abin da ya ambata haka zai kawo ya yi bayani wannan littafin na ƙarshe shi ne na raya wannan littafin na wani babban malami ne wato kar a ce an bar mutanen afirka bayan mutumin somaliya ne ana kiran shi sai zainai gane ko ana mutumin somaliya iyaka da yaman ya rubuta wannan littafin shi kuma ba hanafi malamin halajiya ne hakan ta ana zuwa ana maganar mazhaba mazhaba sai ka tattara duk littattafan mazhabobin kana so ka san ka yi aiki eh ba za ta zo ka takaita kawai ka ce kai mazhaba guda duk ka bi ma'ana ka bincika ina ne suka haɗu ina ne suka rabu inda suka rabu ina ne dalilin wani ina ne dalilin wani kaga yanzu kamar idan mu malikiya ne muka ce mun yadda da hadisin ba a sanya ruwa a yi alwada da shi na zo zan yi alwada da shi sai an hana annabi ya ce duk wanda ya taba shi zai yi albara sai na ajiye mazhaban man dai hadisin ba inganci ba ne sai na ɗauki mazhaban shafi'iyya san da ibnu hajar tabi'i ne kuma ya ta hadisin ba ke ni ban yadda da wannan ra'ayin naku ba misali wannan littafin sunan shi nasbu raya li ahadithil hidaya al-hidaya littafi ne babban na littattafan hanafiya gane ko babban littafi ne kuma wannan yana daga cikin an fahimta manya-manyan littattafai na tafsirin hadisai akwai inda ya kawo wani hadisi ya kawo mishi hanyoyi da yawa kamar yadda muke faɗa sukan kawo hanyoyi da yawa a cikin wato hadisi kamar a nan ya kawo kai matsalar shafan kai ina ake so a shafa a kai in mutum ya zo alwala ai ka sa wanda sun zo alwala sun taɓa ruwa ko da yake haka sun gini ne akan dalili dalilin su ne kamar a mazhabar hanafiya idan ka taba tashi ɗaya a cikin huri na kai to tafin kan da yi ne dalilin dalilin su suka ce mafi karancin abin da ake haddi a kansa shine ruhu ko idan mutum ya yi satar abin da ya kai ruhu dina to za a mishi haddi ko haka nan mafi karancin sadaki shine rubu dina da haka an zuwa lura ma mafi karanci ka shafa rubu ba. in ka shafa rubu ra'as yi, dan shine mafi mafi karanci abin da za a ce kasa da shi kan da yi ba amma in ka shafa rubu ka kasa kai shi hudu ka shafa shi kenan yayi wasu suka ce in ka shafa gashin da ya kai sili guda uku a dolar tare me dalilin dalilin su da sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa shafar kai a cikin alwala yana da rawani sai bai shafa rawanin ba sai shafa dan saman goshi ya shafa sauran rawani kuma gashin saman goshi ya san bai da yawa sakan ka dan shafa ko yaya yi. kowa da abin da yake kafa hujja shi to kuma biya ina ne abin da aka fi so a shafa a wannan a ba duka bane amma biya ba duka ne sulusu ba ka kasa kai kashi uku ka shafa kashi daya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sudutu wa sudutu kadir duka dalilan kenan ko ana kafa hujja da abin da yake ganin dalili in gane ko a sulusu wa sulusu kadir ko anan ya kawo su ma hanafiya suna da ra'ayi ra'ayi in gane ko su ma suna sulusi tare da abin nan eh, malikiya ya ce salisu ashar hadisi na goma sha uku da shine hidaya ya kawo ya ce ƙalar musanni abinda malam ya ce shine wallazi yurwa fihi abinda aka rawaito a kansa akan ma'ana shafar kai ya ce ya'ani masu ra'asi minar taslim shafa kai wato kashi ɗaya cikin uku mahmudun alaihi bima'in wahidi da ruwa guda ɗaya qultu nace fi tasnisil maski a hadi na farko cikin abin da ya shafi shafan kashi ɗaya na uku na cikin kai akwai hadisai ba'abu ha sariha wasu hadisan sun fito baro baro wa ba'abu ha bil mafhum wasu kuma hadisan ba su fito baro baro ba ahmad sariha yace daga shi hadisin da suka fito jiri suka nuna yace fa min ha hadisu amir ibn shaqiq ibn hamza ibn jamra bil jim wa ra an shaqiq ibn salama qala ra'aytu uthmana ai ana maganan shafa su uku uku a cikin alwala wanke hannu su uku uku yace ya rawaito daga usman wato ya ga usman radiyallahu anhu ya wanke hannuwansa su uku ya wanke kai su uku da aka wanke kai su uku kun makala sannan sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala hada shi hadisin da mai hidaya ya kawo ne to ban san ko kun taba karanta wannan hadisin ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala ya wanke kai su uku kamar yadda aka wanke hannu su uku aka wanke fuska su uku aka kurkura baki su uku aka shaka ruwa su uku da facewa ko to shafa kai ma su uku to sai ya ce ƙala eh, sai ya ce ƙala abu dawud abu dawud ya ce wa rawahu waqi'un an isra'il faƙala ya ce tawabba a talatan faƙar ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala sau uku uku ne ba ana nufin kowace gaba ya wanke ta so uku ba ƙala ya ce wa ahadisu usman as-siha كلها تدل على مس أن مسح الرأس مرة واحدة ده حديث عثمان رضي الله عنه سنة نكون سوء إيه شافة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا ومسح رأسه ولم يذكروا فيه عددا انتهى تسيتي وآمر ابن شقيق قد قدم الكلام عليه في تقليل اللهية تسقي فجيم إلى لا من تقوى أن مسألة الأمالية أنت زوال لا تسقي فجيمك يكشي مجانا تاقبات أكون وانا متمن أوان كان حديث ورواه الدار قطني في سننه من حديث صالح بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن عثمان بن عفان أنه توضأ بالمقائد فذكر فيه التثليث في المسح وبقية الأعضاء قال ابن القطار في كتابه صالح ابن عبد الجبار لا أعرفه yanda ake suka akan mutane a cikin ya ce ban san waye ma salihu ibnu abin nan din nan ba in gane ko ibnu abdul jabbar ba illa fi hadha al hadith sai a wannan hadisi ni ban taba sani shi ba wa huwa majhulul hal wa muhammad ibnu abdurrahman ibnu bailamani qala tirmidhi qala bukhari bukhari ya ce ma tirmidhi dan tirmidhi almajidan bukhari ne ya tambaye shi akan shi yace munkarul hadisi. in ya kawo hadisi ba a karba yana zuwa da nakara قال انتهى ورواه البزار في مسنده قال حدثنا ابن المثنى قال أبو آمر حدثنا عبد الرحمن ابن وردان قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن همران عن عثمان به قال البزار ولا نعلم نعلم روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن همران إلا هذا الحديث انتهى ورواه أبو داود في سننه wannan yana nuna ma yadda malaman nan suke ɓata lokacinsu ko suke gyara lokacinsu su duba duk wani littafi duk inda matsala take sai sun yi ciki da waje to ina da sun sami irin wannan zamanin namu da kayan aiki suke mu ga shiga kayan aikin amma kuma ba aiki da tattaban duka an saka yanzu sai a ajiye littafin nan sai na ajiye na shekara biyar ban taba shi ba an riga an yi shi an ajiye zai zan wani bai da amfani ke wani ma kila bai taba jin shi ba Eh, in matsala ta zo ta kutse ta kutse shi yasa zaka ji ba laifi bane in ka tambayi mai fatawa akan wani hadisi ya ce tsaya na duba shi ma ka je leko zai je leko ya ga yaya malamai suka faɗa kan wannan hadisi in gane ko to haka suke kawo eh, matsala ta abin da ya shafi wato ilimin hadisi in gane ko kuma duk wani abin nan za su yi hukunci a kansa idan abin da suke ganin daidai ne su tabbatar da shi wanda ba daidai ba idan ruwaya munkara ce su kori idan kuma suna da tsokaci da za su yi a kai ma'ana sai su yi a kan shi gane ko kamar misali a nan akwai hadisin da aka kawo shine hadisi na 46 yace an rawaito daga annabi Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusli lil tun ina Ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ga canwa ta zo yakan sa abin ruwan shi ya karkata mata sai ta sha fa tashrabu minhu thumma yatawadda bihi sannan sai ya alwala da sauran abin da ta sha kuntu shi imamu zailai Allah ya masa rahama yace sai na ce wannan hadisin rawahu daru qutni fi sunani ma'ana sun kiyaye hadisin yace daru qutni ne ya rawaito hadisin nan a sunan dinsa min tariqaini ta hanyoyi guda biyu daga Aisha hanyar farko ya ce daga Yaqub dan Ibrahim al-Ansari daga Abdurrabbihi dan Sa'id daga babansa daga Urwa ibn Zubair daga Aisha tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamurru bihi al-irra fayusli laha al-ina'a fatashrabu thumma yatawadda bi fadliha wa سيتي ويعقوب هذا هو أبو يوسف القاضي wannan yaqub da ya rawaito hadisin nan shine almajirin abu hanifa abu yusuf wa abdu rabbihi da aka ce abdu huwa abdullah ibn sa'id al-maqbul wa huwa da'if yana da rauni kenan hadisi akwai rauni sai ya ce a tsare ku sani hanya ta biyu kuma da hadisin ya zo shine an muhammad ibn umar al-waqidi wannan kantin da aka samu waqidi magana ta lalace kamar yadda zai zo قال حدثنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن أروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزجي إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلها انتهى يشيك والواجد فيه مقال عند أكتش واجدي كأفيد أمو dan wajibi akwai ana tuhumar sa da yawa ana tuhumar shi da shi an ci da wasu abubuwa da duk da sunan da suka taru a kansa amma sai malam yace wa lahu tariqun akhar amma hadisi yana da wata hanya banda wannan hanyoyin da suka lalace yana da wata hanya ta uku gane ko inda tsahawi a wajen imamu tsahawi a cikin sharhu ma'anin asar shi ma haka yi irin wannan littafin yace haddathana ali ibn ma'bad qala haddathana khalid ibn amr al-qurasani qala haddathana salih ibn hassan qala haddathana urwa ibn zubair an aisha fa zakarahu يتي ورواه أبو داود بمعناه من حديث داود ابن dawud التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها maulatiha إلى عائشة رضي الله عنها فوجد فوجدتها تصلي فأشارت إليه إلي أن دعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها انتهى ورواه الدار قطني وقال تفرد به عبد العزيز الدراوردي عن داود ابن صالح عن أمه بهذه الألفاظ انتهى وهذا في تكامل عن يوين حديث don haka abin da aka ma aiki na shari'a yana da yawa in mun zo muna dan sabanin mu guntu guntu aka kawo hadisi aka ce hadisin bai da inganci kar ka tsaya kana faɗa sai ka tambayi wanda yake hadisin bai ba me yasa ka ce bai da inganci an baka gamsu ba ne sai ce abin da yasa bai da inganci saboda kaza da kaza da kaza shikenan ba ma mun ajiye ilimin ne gaba ɗaya muna ana da awar cewa kawai ana neman ilimi ne amma ba a ba a neman shi yanzu ma ilimi ne na waɗannan malaman haka wannan littafin mujalladi hudu ne ma'ana duk hadisai na wannan eh, abin nan al-hidaya na marjina ne wani nisa malamin hanafiya ne sai da hadisan yake bi ɗaya bayan ɗaya ya cire su ya musu aiki an gane ko kamar yanzu a ce wani malami ya rubuta littafi kamar yanzu a ɗauki littafin shehu man dan kodiyo rahimahullah eh, iya sunna ai akwai hadisi to sai a samu wani ɗalibi mai kwazo sai ya ce to bari na bi diddigin hadisan nan tunda hadisan nan ila ba a faɗan ga abin nan din sai dai a ce kamar yadda annabi ya ce misali ko kamar yadda ya zo daga annabin Allah to sai a bi shi a mushi irin wannan aiki yanzu ka ɗauko za ka yi wannan aikin sai a ce ai ba a taɓa aikin malamai <laughs> abin da za a ce kai waye da za ka yi wannan aikin su waɗannan su ai malamai ne suka yi suka zo suka yi ba laifi dan ba wanda ya wuce gyara kullum yau ta iya yi a zuwa ce bai yi ba shikenan wanda ya ce kai ma da bai ma gyara amma ba za a bar abu haka kawai yayi ta tafiya ba da haka yana da cikin kurakuran da muke idan ana karanta littafi ko wani irin littafi in ka zo kan hadisi to yana da kyau ka binciki ingancin hadisi to matsalar mu mu ba ma yi da an zo an ce kawai annabi ya ce sai a hauka ya zauna an gane ko da an ce kawai ai annabi ne ya ce kaza sai a hauka ya zauna to kaga yanzu ga hadisai nan da yawa zaka ji su haka a haka kaman hadisai ne amma an bi hanyoyin sai kaga ba su da inganci dan haka baya halatta ayi aiki da su ko ka danganta ka ce ai annabi ya ce kaza yasa su waɗannan malaman zaka gani yasa suke wannan suna so su kubutar da kansu ya kawo hadisin ya nuna ma ga inda yanzu idan na zo ma na ce ma hadisi ah, turmuzi ne ya rawaito shi to ni na gama nawa ko da hadisin nan bai da inganci ni dai nayi tunda na gaya ma ga wanda ya rawaito sai ka je ka same shi idan ka je wajen tirmidhi kuma abin da ya kama shi ke amma na zo ce ma kawai ai annabi ya ce ka ce a ina ka jiyo a annabi ne kawai ya ce a to wannan sai ka yi bayani sai an tsare ka kafa in gane ko wasu ma sukan ketara annabi a ce ai Allah ya ce tashi in taimake ka aina haka Allah ya ce in za a ce sai a yi magana a ce abu dai yana da kyau idan mutum ya yi yunkuri Allah sai taimake sa amma kar a ce Allah ya ce kashi in taimake ka don sai an in an tutse ka ka ce a ina Allah ya faɗa a ina Allah ya ce kashi in taimake ka eh والذين جاءوا بنا لنهدينهم سبلنا ba tashi in taimake ka ake ce ba Allah ya ce waɗanda suka yi kwazo a cikin mu suka tashi suka yi aiki za mu shiryar da su zuwa tafarkin Allah bai ce tashi in kai ba ma'anar ayar ba kenan gaje da kace walladina jahadu fina sai ka zo tafsiri da Ramadan gashi ya kusa wannan masallacin malam Musa yake walladina jahadu fina ma'anar shi Allah ya ce tashi in kai taimake ka ai ba wanda zai saurare ka masallacin nan kai ma ba za ka fara fadan wannan ba saboda haka yana daga cikin irin kurakuran da ake yi in za ka faɗi magana ka ce Allah ya ce ko ka ce annabi ya ce ko ka san me za ka faɗi gara fa in kun mutane ce sarkin garinmu ya ce kaza a'a na ji a labarai an ce kaza wannan wani abu amma Allah da annabinsa duk abin da za ka dangana gare su ka tabbatar kana da madogara mai karfi a kai kuma ka tabbatar ba wani abu bane wanda yake na haramci da kake so ka haramta shi ko na halarci da kake so ka halarta sai ya zama wani dogararka mai karfi ce ba haka kawai mutum zai zo bakin kasuwa ko bakin tasha ya kawa wa'azi wani sai ta kafurtar da mutane eh, shekaran jiya na je ana eh, wani darasi sai wani yana tambaya wai an ce asalin banga wai auna ne ya fara ta kuma yanzu wannan ka kule shi ka ci gaba da tambaya zai ce ai annabi ne ya faɗa zai faɗa maka ce ai annabi ya ce banga daga auna ne ta iya yiwa irin masu laifin nan ne da ba sa so a dinga takuran su ne suke so su ma mutane barna ce bari mu ja wani abu da za mu bata bangar mato mu tallata a kasuwa saboda in ba yan banga ba za su za su sake yanda suke so idan akwai yan banga kuma ba za su yi abubuwan da suke so su yi ba ga banga daga fir'auna ne saboda haka akwai maganganu da yawa da suke kan kuskure ne ba a cewa Allah ya ce kaza har sai idan abin da Allah yake din in gane ko Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadha halalun wa hadha haram haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-kadhibu alayya kal-kadhibi ala ghayri yin ƙarya gare ni ba kaman yin ƙarya ma kowa da kowa bane man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya mun ƙarya da gangan ko ya nemi matsugunin sa wuta Allah ya tsare shi haka wannan gaskiya yana da kyau mu kula da wannan gaba musamman za a same ka kila wata rana ana ganin kai ne almajiri ne zuwa makarantu ko asabar da lahadi ko karatun yamma kana daukan da ta kullum tambaye ka ya wannan matsala ka ce ya annabi ya ce kaza a a dinga kiyayewa ko za a gayyace ka gidan rediyo ka je kana ta murna saboda za a ji ka gidan rediyo kana bayani in ka ji daɗin bayani a gidan rediyo kuma ka yi ta faɗan eh, abin nan ƙarya da gaskiya duka kamar yadda za ku biyo suna faɗa a gidajen rediyo yanzu gaban cikin nisfu sha'aban din nan wasu maganganu da ake faɗa daga jinsu ka san cewa ba su da asali duk wani hadisi da ake magana akan nisfu sha'aban hadisai guda biyu ne kawai suka zo akan nisfu sha'aban masu inganci in gane ko hadisai guda biyu ne wanda suke da inganci akan abin da ya shafi nisfu sha'ban kuma su ma hadisan hadisi ne na mu'az ibnu jabal da hadisin hadisin mu'az ibn jabal da hadisin ubada dan sami radiyallahu anhu su suka rawaito hadisi guda biyu da lafazi daban-daban amma da ma'ana daya farko hadisin ubada yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana إذا كان إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد cewa idan sha'aban ya kai tsakiya cikin wannan dare Allah maɗaukacin sarki yakan leƙa bayinsa gaba ɗaya sannan sai ya gafarta musu sai dai ga wanda ya yi shirka da shi da kuma wanda yake da kiyayya tsakanin shi da wani to wannan hadisin da ya zo a cikin su shaban kenan to in na tambaye ku kuma akwai sallah a ciki ba sallah raka'a ɗari eh, raka'a dubu da wa goma sha biyar a kowace raka'a dan bai zo a cikin hadisin ba ko a keɓance ita nisku sha'ban din da yin azumi annabi ya ce a yi azumi a ciki ba bal abin da zo daga gare shi cewa idan tasafa sha'banu fala tasum ina sun sha'ban ya kai rabi kada ku yi azumi ku aje azumi to sun ce an yi su sha'ban din ne za a yi azumi wasu ma su raye daren da ciye-ciye da buke bukukuwa da sauransu to hadisai ne guda biyu su zo kuma dukkan su hadisan ba su kunshi cewa a yi wani abu ba shi yasa ibnu rajab yana da yana da littafi akan abin da ya shafi sha'ban yake tuwa da'adi hadisan da suka zo akan aban sha'aban da hada musamman akan abin da ya shafi ayi ibada ba wani abin da ya inganta kasan an ana raya su sha'aban mutum sai zauna ya sakarkanci sai ranar sha biyar ga watan sha'aban ya azumi guda ɗaya kuma ce ya fi wanda yake azumin litinin da alamin da sauransu wani ma cewa ya bada fatawar cewa ai an ce mala'ika jibril ya ce duk wanda ya azumin nisfu sha'aban Eh, sallar abu ladan da zai samu ya fi ibadar da wani na shekara dubu sittin ko dubu ya fi azumin arfa kenan wanda yake da dalili mai karfi azumin arfa ko azumin muharram afdalu siyahi ba'da ramadan shahrul lahi muharram sai mutum ya ajiye muharram sai zo yana nisfu sha'aban da ma anzalallahu bihi min sultan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba bai ce a yi ba saboda haka duk irin waɗannan abubuwan mutum ya danganta ga annabin Allah kuskure in gane ko yasa dole a koma a yi karatu in kana ɗan bibiyar ka kana mace sai kowane abin nan ba ɗalibi wanda yake so ya nemi ilimi na gaske ma'ana dole tsaya ya daji ka yi karatun ka ba dare ba kuma ka tsarkake niyyar ka cikin neman ilimin kar ka zo ka yi ilimin da ka zo ka dinga alfahari kana nuna cewa kai ka isa ko kana birge mutane in ka yi wannan ilimin ba zai amfane ka ba ka ilimin da za ka amfanar da kanka ka amfanar da al'umma wannan shi ne da fata Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da mu eh, ya dakatar da mu subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ah, ta iya yi waƙi da insha Allah darasi na gaba da zami ya zama shi ne kila na ƙarshe kafin ramadan yau kamar wata zai zama sha shida ko sha bakwai ko ko sha biyar ne in ya zama sha shida kaga eh, satin da za a zo zai kai kusan 24 ke ko zai kai 24 ko wata litinin ko sai kai 23 ko 24 ga daga nan kuma kila ba za mu samu wani karatu ba don haka ta iya yi kila da tattauna wasu matsaloli da suka shafi wato ne da watan ba. in allah ya sa muna rayu na allah na hukacin sarki ya nuna mana wannan lokaci haka ma'ana daga wannan satin da za mu yi karatu kuma sai lokacin da lamar na hukacin sarki ya sa muka gama ramadan lafiya muna cikin masu yi sai kuma mu dawo bayan na fata Allah mu sarki ya fara mu haka. assalamu alaikum